الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسات sake masallacin jami'ar abubakar ta kawo balewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun inda fiqhi na ibnu kudama al-maqdisi Allah ya rahama a gare shi wanda muka haɗu a yau ashirin da bakwai ga watan ashirin da takwas ga watan shawwal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira wanda ya dace da sha tara ko ashirin daidai ga watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya yau za mu yi karatu a cikin babin auratayya tsakanin kafirai su a tsakaninsu ko kuma tsakanin kafirai ko kuma tsakanin kafirai da musulmi shin akwai aure a tsakaninsu in akwai yaya ake yi wannan shine darasi na ɗari da ashirin da بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول رحمه الله باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم انتكاك كافرة إلا إلا اللغة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبين أن النكاح انفسق منذ اختلف دينهما وما سمى لها وهما كافران بصر في كلهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما وإن لم تقبله وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك فصل وإن أسلم الحر وتحته إمام فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإله انبسط نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعد وفارق سائرهن malam ya ce babu nikahin kufa babu da zai yi bayani dangane da hukuncin auren kafirai la ya himmelin muslimatin nikahu kafirin bihal baya halatta mace musulma ta auri kafiri a kowane irin hali wala li muslimin nikahu kafira haka kuma baya halatta ga musulmi shi ma ya auri kafira illa al-hurrat al-kitabiyya sai dai idan ta zama ya ce ba baiwa ba kuma ta zama mai bin addinin ahlul kitabi wa mata aslama zawjul kitabiyyati duk lokacin da mijin mace wadda take addinin wato ahlul kitabi ya musulunta aw aslamat zawjani al-kafirani ma'an ko kuma miji da mata suna kafirai sai suka musulunta tare fahuma ala nikahihima to suna nan akan auren su yana nan da ingancinsa wa in aslama ahaduhuma ghairu zawjil kitabiyya amma in ɗaya daga cikin miji da matan ne ya musulunta amma fa banda mijin mace wadda take baki tabiya awurkar da ahadin zaujain musulmai ko kuma ɗaya daga cikin miji da matan waɗanda suke musulmai ya yi ridda qabla dukhul amma ya kasance kafin karewa ne bayan aure in fasaka nikahu fil hal wannan aure a lokacin da suka yi riddan to a lokacin auren ya rushe ko kuma ɗaya daga cikin su ya yi ridda wa in kana dalika ba'da dukhul amma in hakan ya zama bayan an tare ne fa aslama al-kafiru minhuma fi iddatiha sai ɗaya daga cikin su wanda shi kafirin ne wanda shi bai musulunta ba tun kafin ta gama iddar warwarewar auren sai shi ya dawo musulunci ko ya shiga musulunci fa huma ala nikahin ba suna nan akan auren su wa illa amma in ba a samu musulunta ba namijin ko matar har iddarta ta ƙare? تبينا أن النكاح فسق منذ اختلف دينهما يا نونا منا يا بينا cewa aurensu ya warware ne tun daga lokacin da addininsu ya bambanta ko dai ɗaya musulunta ko kuma ɗaya riddan wa ma miya laha wa huma kafirani duk abinda aka yanke wa mace na sadaki a lokacin suna kafirai faƙaɗu ta fi kufrihima sai matar ta riga ta karba tun suna cikin kafircinsu falashe alaha gairahu to matar ba da wani abin da ta cancanta banda wancan da aka yanke mata kuma ta karɓa iya labon kenan wa in kana haramun ko da abin da aka bata abin haram ne in ta riga ta ci ta cike mu wa in lam takbidhu idan bata riga ta karba ba gashi kuma sun musulunta wa huwa haram kuma abun na haram ne falaha maharu mithliha aw nisfuhu haythu wajaba dhalik to ko dai ka cancanci a ba ta sadakin kwatankwacinta ko kuma a ba ta rabinsa gwargwadon abin da ya wajaba a gare ta a lokacin idan an tare ta cancanci gaba ɗaya amma sadaqul mithl sadakin gwargwadon kwatankwacinta in kuma ba riga an tare ba rabin sadaki fasulun mala yace ga sabon fasali wa in aslama al-hubbu wa tahtahu ima idan da wanda ba bawa ba ya musulunta wa tahtahu ima lokacin da yake kafirci yana da bayi a matsayin mata a gare shi fa da ma'ahu sai su ma suka musulunta tare da shi wa kana fi hali ijtima'ihim ala al-islam mimman la yahillu lahu nikahu al-ima alhali kuma a lokacin da ya hada su nan kuma a cikin musulunci ya kasance daga cikin waɗanda auren baiwa bai halatta a gare shi bane in fasaka nikahuhunna auren su ya rushe wa in kana min man yahimu lahu nikahuhunna amma ya kasance irin wanda ya halatta ya auri baiwa ne amsaka minhunna man ta'ufuhu sai ya riki wadda za ta iya sama mata wato ta rufa mata asiri kawai ka kare masa sha'awarta wa fara ƙasa hunna sauran matan kuma ya rabu da su wannan shi ne wannan babi da kuma fasalin da yake karkashinsa wannan babi mun ji ya yi magana ne akan auratayya da suke da hukuncin da yake iya saba asalin hukuncin da muka saba ji mun saba jin hukunci ne akan aure tsakanin musulmi da musulma kuma tsakanin ɗa da ya ba bayi ba to amma nan sai aka samu musulmi ne yake so ya auri wadda ba musulma ba kusan soyayya ba inda ba ta kai mutane ko musulma ce ta zo ta ce tana son wanda ba musulmi ba ita soyayya tana iya kai mutum ya ji yana son wadda ba musulma ba sannan kuma soyayya tana iya kai mutum ya ji wato ita mace ta ji tana son wanda ba musulmi ba to amma shari'ar musulunci tana da dokoki akan wannan dokar musulunci ita ce dangantakar soyayyar addini ta fi ƙarfi sama da soyayyar wofi kowace soyayya tana da asasi a asasi shine tushen da zai sa a yi soyayya manya-manyan dalilan soyayya ai guda hudu ne ko dai soyayya sakamakon dangantakar jini yadda kake son ɗanka kake son iyayenka kake son yan uwanka soyayya ta biyu ita ce ta dangantakar zaman tare maƙocinka. ko ɗan garinku ko ɗan ƙabilarka ko ɗan ƙasarku, duk inda kuka haɗu a cikin baren da ba haka ba za ka ji shi ka fi son sa akan wani da yake waje wannan ko da babu addini tare ko da babu dangantaka tare abu na uku da yake jawo soyayya shine soyayya ta haka kawai ita ce soyayya ta tsakanin namiji da mace ita ai baka cewa me ya jawo ta haka kawai ne in Allah ya kaddara za ka so wance sai ka rasa waɗansu mutane sai su ji mamaki me a jikin wance da wane yake son ta ga waɗansu nan wanda suka fi ta shi ko bai damu da su ba me yasa wance take son wani ga waɗanda suka fi shi komai na abin da aka ga yana da shi amma su kuma ba ta son su sai wani me yasa shi yasa shi so ne kawai na wurfi ba za ka iya tahalilin asalin soyayya irin ta tsakanin namiji da mace ba me yake jawo shi ya yake Allah ne ke juya shi yadda ya gada ba. shi yasa shi baya da wani mustanad soyayya ta ɗan kasanci ko ɗan gari ko kabila ko wane ne akwai dalilin sa waje ala baina kuma abin nan Allah madaukin sarki ce yayin nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shuruban wa qaba'il lita'arafu mun sanya ku kun zama ƙasashe da kuma ƙabilu don kusan juna son juna sanin don san juna sanin juna kuma yana sa ka sani saboda dan adam yana son abin da ya sani amma mutum bai gane ba bal kan da bai malami ya shirku bai ilmi kuma dan adam yawanci ya fi son abin da ya sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al arwahu junudun mujallada ma ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa soyayya ta ƙarshe ita ce ta addini dalili kawai shine addinin ku ɗaya jinsin ku ba ɗaya ba ita ba mace ba ko kai ba na eh, eh, ita ba namiji ba kai kuma ba mace ba amma kana son ta kawai saboda musulunci ita ba 'yar garin ku ba ba 'yar ƙasar ku ba ba 'yar ƙabilar ku ba ba dangin ku ba amma har kawai kana son ta ko kana son ta saboda yana son addini ko saboda tana son addini wannan dangantakar ta ƙarshe ta fi kowace ƙarfi a soyayya saboda ita tana iya rushe soyayya ta tsakanin uwa da uba da kuma ta tsakanin ɗa da da uba da kuma tsakanin mutum da ‘yan uwansa kamar yadda take sama da ‘yan uwantaka ta jini kamar yadda take sama da dangantaka ta ‘yan ƙasa ko ‘yan gari ɗaya ko ɗan ƙabila ɗaya haka kuma take iya raba soyayya ta kuma sha kan soyayya tsakanin namiji da mace ko da suna son juna. ana fahimta to shi yasa addini dole ne ya regulating tsarin soyayya musamman kuma na maza da mata tun da shi mun ce baya da wani baya da wani mustanad me yasa kake son ta kai ma an tambaye ka kai bayani baka sani ba mutum yana da mata biyu sai ga ya fi son daya wanda aka fi so din akan ta din dayar sai ka samu wannan tafi ta kyau ta fi ta iya girki ta fi ta karban baki ta fi ta shi alheri ta fi ka wane ne amma shi dai haka kawai me yasa ki san wannan shi ba bai sani ba kaga wannan bai da mustanar kenan shi asalinsa a zuciya ne yake Allah ne yake zuya zuƙa ta yanda ya ga dama an fahimta a nan malamai suna cewa abin da ya jawo wannan tun a farko shine tun wani lokaci ne lokacin da Allah matsaukacin sarki ya halicci rayuka tun zamanin halittar da aka yi wanda aka ciro mu daga tsatson babanmu annabi adam aka tara mu to sai Allah ya mu bataliya bataliya group group da aka zo yin group group na na rayuka duk waɗanda aka haɗa ɗin su a wuri guda kuma suka yi makwautaka da juna ko suka san juna a wancan lokacin to in suka haɗu a nan duniya sai sun so juna me yasa suke son juna ta ba ka san me yasa ba saboda wancan dalilin mai tun na baya akwai mutumin da zaka gan shi ba ku taba haɗuwa ba a duniya amma kana ganin shi sai ka ji kana son sa baka jin irin wannan akwai wanda kuma haka kawai shi yana son ka amma ka ji kai baka wani son sa shi bai wani maka ba bai maka laifin komai ba haka kawai an haɗa ku a aiki amma ka ji kai wane kai da ba wane ne aka haɗa ku ba ko a makaranta ko a ɗaki a haɗa ku guda jinin ku bai haɗu ba gaba ɗaya kuma bai maka laifin komai ba amma ka fi son wani a can wanda ya fi wannan ɗin ma ai wannan din fi shi kirki amma shi wannan bai maka ba me yasa saboda zukatan Allah bai hada su su zauna a cikin group daya ba ana fahimta don haka abu ne wanda yake jibilli haka kawai wannan wannan yar mukaddima da nan don mu fahimci ne cewa me yake iya sa soyayya har ta iya crossing border din addini za ka ji mamaki in ka ga wani yana son wata wadda ba musulma ba za ka ji mamaki in ka ga wata tana son wani wanda ba musulma ba to amma kamar yadda muka ce kauna ta addini ta sha kan wannan babban abin da za ka yi la'akari da shi shine ita wannan soyayyar ba ta da mustana ba ta da wani me yasa take yi ka duk abin da bayi da wani dalili mai karfi kuma ga addini shine dalilin da fi kowanne karfi ai ana iya rinjayar da abin da ka san dalilin akan wanda baka san dalilin ba kuma haka za ka hakura ana fahimta ko Allah madaukakin sarki ya yi nuni a cikin alqur'ani ya ce wala tankisu almushrikati hatta yu'min kar ku auri mushrikai har sai sun yi imani kuma ya ce wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu kar ku aurar da ƴaƴan ku mata musulmi ga mushrikai har sai waɗannan mushrikan sun yi imani kenan ba aure tsakanin musulmi da kafiri wannan a cikin suratul baqara Allah ta ke maimaita irin wannan a cikin suratul mumtahina ya ce da maza wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku riki igiyar auren mata kafirai kenan kar namiji ya auri kafir sannan a ɗan gaba sai Allah ya ce lahunna lahunna la hillun lahun wa la ya yahilluna lahunna mata kafirai ba su halatta ba ga maza musulmi kamar yadda maza kafirai ba su halatta ba ga mata musulmi an gane wannan ku? to da wannan ne sai Allah ya raba in dai akwai bambancin addini to ba aure da aure yana haifar da abubuwa da yawa aure yana haifar da wata alakar da takan wuce ma ta iyaye saboda duk wanda mutum ke kusanci da mahaifiyarsa da mahaifinsa yana kaiwa shekara bakwai ya wuce irin wannan to ya zama duk wani abu na sirrinsa shi ma na da bukatan privacy akwai sirrinsa da iyayensa ma ba su sani ba amma sai ya daɗa gama girma kuma sai zama wannan sirrin kuma ya buɗe shi kuma ga matarsa to wannan alaƙar da ta yi ƙarfin da har ta wuce ta iyaye ya kamata ya zama addini yana shata ta addini yana gaba da ita sannan kuma akwai haihuwa a ciki in aka haifi 'ya'yan nan wanne za su bi wannan confusion din yana da cin abin da ya sa dole addini ya shata tsakanin aure sannan bayan haka akwai ka'idoji a cikin aure da sharuɗa na wanne za a bi in ba a samu haɗuwar addini guda ɗaya ba to za a samu wato conflict na tsakanin wani tsarin za a bi kamar yadda za mu zo mu ji misalai waɗannan dalilai kawai sai suka sa sai da kuma dalilai da yawa Allah shi ya fi sanin menene hikimarsa sai Allah ya haramta babu aure tsakanin musulma da kafiri babu aure tsakanin musulmi da kafira an fahimta to shi da malam yake cewa bai halatta ba musulmi ya auri kafira kowace kowace kowane yanayi duk yadda sayayya ta kai haka mutum zai haƙura sai dai ta musulunta duk yadda soyayyarsa ta kai gare shi sai dai ta hakura sai dai in zai musulunta wannan shi ne irin abin da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin ummu sulaim da abu talha abu talha ya ga ummu sulaim yana so ummu sulaim mata ce mai daraja abu talha mutum ne mai daraja amma ba musulmi ba mutum ne wanda duk matan da duk matan da yake yana so to za a yi saurin bashi kuma ita ma za ta rika kai bori ya hau saboda darajarsa da matsayinsa al'umma sai ce sai ce yana son ta ta ce a to ai ba aure tsakanin musulmi a musulma da kuma kafin amma ni kamun addini ne kawai matsala addini yanzu in zan musulunta za ki aure da gaske kwarai da gaske shi kenan sai musulunta sai ta ce ni ko sai zaka musulunta wannan kalmar shahada ne sadaki na shi kenan yin kalmar shahada sai zama shi ne sadakin suka yi aure da Abu Talha aure mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida wannan auren to kaga in dai za a yi fato sai dai ɗaya musulunta kawai wanda shi ba musulmi ba ko matar ko namiji kuma an sha samun irin wannan sau da yawa a tarihi ai mace in dai tana son ka da gaske ne za ta iya musulunta ta bi addinin ka namiji in dai yana son ki da gaske ne zai iya musulunta ya bi addinin amma kai musulmi ko ke musulma addinin ya fi tsada a kan wannan soyayya za ka ke ko kai ba za ka iya sadaukar da addinin don soyayya ba saboda ba abin da ya kai addini a wurin ka kai musulmi an fahimci wannan shi yasa duk wanda ta ce tana son ka ka ce alhamdulillah bismillah amma ki musulunta wannan fa in kana son kenan haka ke ma duk wanda yake yana son ki amma kar ka bani soyayyar ta rufe maka ido kamar yadda muka gani kwanan nan a cikin wannan sakin auren da aka yi tsakanin wata ni ba sai na kama suna ba wadda ta yi ridda ta koma kirista saboda za ta aure shi kaga irin wannan abun bakin ciki ne addinin kamar shi ne za a sadaukar saboda soyayya amma soyayya ya bata kai wannan tsadar ba sai dai a cikin kai a cikin ne kawai za a nuna soyayya tana da tsadar da za a iya sadaukar da rai a mutu za a iya sadaukar da waye wannan in a gaskiya ne soyayya ba kai wannan ba ko kaɗan an fahimta ko mala yace wala li muslimin nikahu kafira haka kuma musulmi ma bai halatta bai auri kafiri a wancan mun ji an ce musulma bai halatta ba ta kowane hali ta auri kafiri ba zai taɓa yawa ba wata hanya ba kofa musulmi ma bai halatta bai auri kafira amma illa al-urratul kitabiyya sai dai musulmi shi an ba shi dama yana iya auren wanda ba baiwa ba idan da kitabi ya ce yar ahalin kitabi ana nufi ko dai mai bin addinin yahudu ko mai bin addinin kirista ita wannan an yarda musulmi yana iya auren ta ita an fahimta wannan magana da malam ya faɗa tana nufin an haramta wa mace ta auri wanda ba musulmi ba ta kowane fuska an haramta wa namiji ya auri wadda ba musulma ba amma shi ba ta kowace fuska ba duk addinin da mace take yi ko ne in dai ba musulunci ba to bai halatta ba mutum ya aure ta sai dai addini biyu kadai shine addinin da ya zo ta hanyar annabi musa na yahudanci da addinin da ya zo ta hanyar annabi isa na kiristanci wannan shi an yarda musulmi yana iya auren an fahimta to sai mu ce me yasa dalili na farko shine akwai alaka ta kusanci da makwabtaka mai ƙarfi tsakanin addinin musulunci da waɗannan addinan guda biyu na farko dukkan su waɗannan addinan guda uku ana ce musu al'adiyanu samawiyya dukkan su addinai ne da daga sama aka saukar da su ba wani addini da yanzu ya rage a bayan ƙasa wanda addini ne daga sama ta hanyar wahayi da mala'iku aka tura wani annabi kuma addinin har yanzu yana existing sai waɗannan addinan guda uku kaɗai wannan kaga alaƙar da ke tsakanin su kenan ana ce musu al'adiyanu samawiyya dalili na biyu shine dukkan waɗannan addinai ana ce musu al'adiyanu ibrahimiyya dukkan su suna jingina kansu da annabi ibrahim addinin musulunci millata ibrahim hanifa addinin kirista da addinin yahudanci su ma suna cewa kakansu na addinin su shine annabi ibrahim da annabi ibrahim shi ya fi annabi ishaq annabi ishaq ya fi annabi yaqub annabi yaqub kuwa shine isra'il wannan addinan guda biyu kuma dukan su ya bar isra'ila an fahimta dalili na gaba shine waɗannan addinan suna da abubuwa da yawa da suka hada in common na doctrines din addinan shi yasa Allah cikin alqur'ani ya ce kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bai wa bainakum Allah ma ya yarda akwai abin da ya haɗa tsakanin musulmi da ahlul kitabi shine Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a sanan daga cikin dalilai shine a cikin waɗannan addinan aka samu addinin da ya fi kowane addini kusa da musulunci shine addinin kirista daga cikin dukkan addinai Allah maɗaukacin sarki ya ce wanda addinin da yake kowanne gaba da musulunci shine yahudanci daga shi sai addinin masu bautar gunki amma addinin da yake kowanne kusanci da musulunci shine addinin kiristi haka Allah ya faɗa la tajidanna ashadda a nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara wannan shi yasa sai aka iya halatta aka aka waccan dokar sai zama ana iya halatta aure a tsakaninsu da kuma dalilai da yawa da hikimomi waɗanda Allah ne ya bar kansa sanin da yawa daga cikinsu sannan kuma a baya malam ya ce baya halatta mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba ta kowace fuska amma a nan ya ce musulmi yana iya auren wanda ba musulma ba idan ba ya ce me yasa aka yi haka ita mace tana iya a ba za ta iya auren kirista ba ko ba yahudi in ita musulma ce amma shi namiji musulmi yana iya auren ba kitabiya shine malamai suka ce dalilin shi ne shi musulmi ya yi imani da dukkan waɗannan eh, annabawan waɗannan addinan musulmi bayan ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi imani da annabi musa alaihi salam ya yi imani da annabi isa alaihi salam annabi musa shine wanda addinin yahudanci yake jingina gare shi addinin kirista yana jingina da annabi isa alaihi salam mu kuma musulmi allah maɗaukakin sarki ya ce aman abin nan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi dukkan annabawan allah iri ɗaya ne ba ma bambanta wani duk mun yi imani da su to da musulmi ya yi imani da su da annabawansu sai aka halatta mishi yana iya auren matansu an fahimta zai iya auren musulma yar uwarsa saboda shi ma ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya auren ba yahudiya saboda ya imani da annabi Musa zai iya auren kirista saboda ya imani da annabi Isa amma da ba yahudiya da kirista su ba su yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za su auri wanda take bin addinin sa ba an fahimta idan ba yahudiya yana so ya auri musulma sai ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin haka shikenan magana ta kare dama sai ɗaya ne ko ya rage mata yana da la ilaha illallah me rage mata muhammadu rasulullahi ne rage mata to in ya wuce gaba ya je muhammadu rasulullahi shikenan sai ya yi sai ya iya auren musulma la ilaha illallah da nake nufi ya yarda da shi shine na wanda Allah yake sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah saboda asalin tushen addinin shine la ilaha illallah saboda Allah ce wa ma arsala min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu haka tushen addinin da annabawa duka suka zo da shi kenan banda abin da daga baya aka canza haka ba ya kube da kirista ba su yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba za ta auri musulma ba musulmi kuma ya yarda da annabi isa shi zai iya auren kirista ya yarda da annabi musa shi zai iya auren ba yahudiya an fahimta kama a nan fa malamai sun ɗan ja waɗansu malamai suka ce shi ma musulmi bai halatta a wuri ba kai musulma ba yadda za a yi musulmi ya auri wadda ba musulma ba ko mai addininta kuma su a su wannan auren na baki tabiya ba su yarda da shi ba me dalilin su suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala tusbu bi ismil fawati wannan kuma kafira ce don Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab don ka ita kafira ce kuma Allah ce wala tusbu bi ismil fawati sannan kuma suna shirka da Allah ta hanyar hada Allah da wani ce Allah uku ne wannan shirka da suke yi kuma Allah madaukakin sarki ya ce wala tusbu wala tanki wal mushrikati hatta yu'minna daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin hadda abdullahi bin umar Allah ya ƙara yarda a gare shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da imamul bukhari ya rawaito cewa da aka tambaye shi akan auren kirista sai ce inna allaha harrama al-mushrikati 'ala al-mu'minin Allah ya haramta wa mu'minai a cikin alqur'ani su auri mushrika wala a'lamu min al-ishraki shay'an akbar min an taqula al-mar'atu rabba rabbuha insa ya ce ni ko ban san wata shirka da ta fi girma sama da mace ta rinka cewa annabi isa ubangijinta isa ubangijinta in dai har ta kai wannan to shirka ai karshen shirka kenan don ka shi a wurin shi ba za a aure shirka ba wanda ta hada hadda kirista wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai ma amma sauran malamai waɗanda su suka fi yawa ciki hadda mafi yawan sahabbai kamar da ibnu kasir ya ce da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun aure kiristoci ma a cikin tafiye-tafiyen su a kasashen rum da sauransu sannan kuma shine kuma ra'ayin dukkan al-mazahibul arba'a in banda dan tsanantawa da imamu shafi'i a cikin masabar shafi'iyya suka yi na batun kafin ka auri kirista sai ta cika wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan ne ta zama tun kakan kakan kakan kakannin ta ma dama kirista ne kirista ɗin kuma irin na ƙabilar ahlul kitabi na ƙabilar banu isra'ila ko da yahudiyar banu isra'ila a can isra'ila ko kirista wanda dama can can kiristoci da tun iyayenta tun zamanin amma ba wai ƙabilansu ta hanyar an zo ah, an zo mishi da suka zo suka kawo kiristanci so karba wayannan wayannan ba kiristoci bane in ji su to amma sauran malamai suka ce a a kiristanci ba yare bane yahudanci ba kabila bane yahudanci da kiristanci addini ne inda yare ne da Allah ba zai ce ya yi lazina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم fa innahu minhum Allah ce ko cikin ku musulmi duk wanda ya bi su ya zama cikin su kaga ada zaka iya canza kabila ba amma kana iya canza addini to shi yasa sai suka ce ahlul kitab ko kuma alkitabiyya baya da alaka da yare ko kabila yana da alaka ne da aqida to haka in ka bi addinin kawai ka shiga <clears throat> an fahimta ko kuma wannan dalilin ya fi karfi na cewa wato auren ahlul kitabi ya halatta bisa ga dalili na alkur'ani da Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida wadda ita ce take taksisin umumin duk ayoyin da muka karanta ayoyin da muka karanta suna magana akan kafirai in general da mushrikai in general amma sai ayar suratul ma'ida ta ce banda kafirai ko mushrikai na ahlul kitab al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min al a cikin ayar da Allah ya halatta maka ka auri musulma sai Allah ya ya halatta maka kuma ka auri ahlul kitab sai ya ce wal muhsanatu in dai kun sannan kuma aikin sahabbai da yawa shi yake nuna cewa wannan aya a ke jama'a an fahimta wata wannan ya nuna cewa ya halatta mutum ya auri ahalin kitabi ko fa yahudiya ko kirista kuma soyayyar su ba ta zama soyayya ta haramun ba ba ta shiga cikin ya allabe ta manu a tattashidu a wa kuma auliya ba wannan sai zama an yi tafsisi daga wancan kowane iri ne ya haramta ka rike kafiri a matsayin wanda kake kaunarsa amma banda matarka idan ita baki ta biya ce sai zama wannan ayar ce ta yi tafsirin wannan wannan duwatsun da muka faɗan fa muna faɗa akan ya halatta ya ne ne? ya halatta amma ba duk abin da ya halatta ne kuma ya kamata ba. ya halatta daban ya kamata daban in mutum ya ce shi sai ya auri mace kirista ko sai ya auri ba yahudiya karka ce masa haramun tunda Allah ya halatta amma ka gaya masa ba can bai kamata ba dalilin da ya sa suka rinka auren ahalin kitabi a da kuma abin ya zama mai sauki dalilin guda biyu na farko babu isassun mata muminai inda da za ta aura lokacin ai ana ta kokari a musulunta ne su kuma ba su yawan da sun wadace su ba yanzu akwai wannan matsala yanzu ka fita daga nan kafin ka koma gidanku dan mata guda nawa musulmi za ka wuce wanda ba su yi aure ba gida nawa za ka kwankwasa wanda za ka samu mata in kana so gangariya zau a leda saboda haka waccan matsalar da ta sa suka rika yi a yanzu babu ita dalili na biyu shine a wancan lokacin addinin musulunci yana da ƙarfi da sulta na cewa in ita kanta ta bi ta yarda ta aure ka to ta san tana ƙarƙashin musulunci ne a yanzu akwai irin wannan za ka iya juyawa yadda ka ga dama a irin tsarin addinin ka in kai da ta aure ka to ka jawo wa kanka wa kamar ba za mu ce maka haramun ba an tambayi wani malami wani bawan Allah daga cikin malamai ana ce masa Amin a Sheikh Amin ibn Abdullah a Shakawi sai ke ba da labari akan abubuwan bakin ciki da ya faru da waɗansu musulmi larabawa da suka tafi ƙasashen turawa suka je suka yi aure saboda sun yi amfani da wannan aya da Allah ya ce ya halatta ba ya ce mu shi bai kamata ba sai suka ce tunda ya halatta za su ne ba da misali ya ce wani abokinsa ya tafi aiki a jamani sai ya je <clears throat> can sai ya ga kawai tun da fili ne kawai ba wata wahala sai ga wata mace sai ya aure ta ita kuma matan nan wato akan ya aure ahalin kitabu kirista ce da ya aure ta lokacin ita ba ta damu da addini ba saboda in ka je tuwo za ga yawanci ta damu da addini ba ba ruwansu da zuwa coci da zuwa wane ne kawai suna rayuwarsu free thinkers ne da yawa kama ita wannan da ya aure ta suka haifi yara biyar ko yara hudu kawai shi kuma da yake yana da son addini sai rika kai su masallaci sai wannan matar ta ce a gaskiya ba zai yi ba a lokacin ne ta fara tsayawa kawai ta ce ah, addinin ka za ka tasu ni ma ina da addini ba duk ba a yi wannan keke da keken ba kawai sai ta zama sai ta je kawai aka yi baptizing ɗinta sai ta fara zuwa coci ta zama born again ta ce ita ma tun da shi ya ce addini ta bari ta addini da gaske sai ta ɗebi waɗannan yaran sai tana kai su coci ta ce ya za ki mun haka ta ce ta ina za ka mun haka ba ni na haifa ba na nuna maka na ce maka ga ɗanka da sun ta gani fa ni na aiki ɗana na aiki kayana na nuna daga da su ga ɗanmu da kai lokacin da na haifa ma baka a turai kuma dama uwa ta fi ƙarfi a kan ɗa sama da uba ka wannan matar sai ta kai shi kotu sai ta je take cewa gashi nan yana so ya ɗura ma yaran nan addini kuma yana so ya koya musu addini ta'addanci wane ne ta je kotu ta je aka yi rubuce rubuce wallahi mutumin nan aka raba shi da matan nan da aka raba shi da matan nan sai aka ba shi sati sati sau daya ya je ga yara tana ɗiban yara tana kai su coci tana yadda ta ga dama in ya je sau ɗayan nan sai ke zai ɗan iya ƙoƙarinsa a ɗan sau ɗayan nan sai ɗan ɗauke su sai su fita sai na ganin su kun ga wannan shine sallah ku yi alwala mu gani sai su yi sallah sai ta sake komawa kotu take ga abin da yake yi ma yaranta yana koya musu wani abin da ya taka da al'adun turai ka ita ba za ta yarda da wannan ba da yake da alƙalan da sistem ɗin duka yana bin bayan bayanta kuma ita ce 'yar ƙasa za ka haƙƙi na ta ne wallahi sai aka haramta masa ganin 'ya'yan gaba ɗaya aka ce ba kai ba ganin yaran tunda da an ba ta dama ka gan sau ɗaya akan karkarin kasa su addini yanzu kuma a sauƙai mara ƙasa su za ka gaba ɗaya sai daina ganin su aka raba shi da su gaba ɗaya ba shi ba matar ba ƴaƴan shi ne zai na kuka yana cewa abokin shi malamin da ya rubuta wannan wannan maganar yake cewa da ka gaya mun ban ji ba yanzu gashi ina bakin ciki gashi kuma lokacin bakin ciki ya yi laki ya take bayar da labarin wani kuma akan irin wannan shi ma ya auri mace shi ma duk a jamani ne kirista ce <clears throat> ba ya auri alin kitabu ba shi da su ma haiku ba kawai ana nan ana nan tunda ai ba za ka yi da Allah kai za ka zaɓi kwanan watanka na ranar aurenka ka sa bet ɗinka amma ba za ka iya zaɓen ran da za ka mutu ba kwatsam kawai sai faɗi ya mutu al'ummar musulmi inda yake sallah suka je suka ce a ba su gawa su je su masa sallah su kai shi matsabartar musulmi wannan matan ta ce a tatau mijinta ne da ita ke da haƙƙinsa da aka za ta kai shi makabartar su ne kuma similar irin nasu za a masa aka yi tarjima aka kai shi mortuary a jejira a gama rigima wallahi tallahi daga ƙarshe kotu ta fitar cewa su a dokar su mace ita take da haƙƙi da aka ita za ta yi deciding ya za a yi da mijinta da ya mutu na manta wancan mutumin wancan mutum mai ƴaƴan nan ai ban ƙarisa labarinsa ba kun san me ya faru mummuna abin bakin ciki yana gaya mace ce ka gaya mun nayi kaza daga baya kotu ta fitar da cewa tunda ka rabu da matar wannan mutumin ya je yana business ne suka kwace kuɗinsa suka bata sama haka suke aka raba dukiyarsa aka bata aka ɗauki duk asset ɗinsa za ta iya zama a turai ba a san nawa ka mallaka ba ne aka kwashe aka ba matar saboda ta rike 'ya'yan aka hana shi ganin su wallahi ƙarshe tsari ya yi shi malamin yake kuta yake wallahi rafi kansa yayi ya mutu saboda bakin ciki da ya iya dawo kasa cikin musulmi ya aure shi ya je turai ya waye gashi kuma karshe wayewan abin da ta ja masa ba ƴaƴan ba matar ba addinin kuma gashi ya kashe kansa shi kuma wannan da nake faɗa kaga shi bai kashe kansa ba fa amma wallahi Allah ne ya kashe shi amma a duk fatar ka kai musulmi kan ya zama Allah ya baka kyakkyawan karshe to wallahi wannan mutum bayan ya mutu Ko kotu ta fitar da cewa matar ita za ta yi deciding a ina za a binne shi ta ce a wancan sanatarin za a ja binne shi wallahi haka aka kai shi aka yi masa jiniya aka dusa kararrawa aka masa komai aka buga bajujala aka za ka ajiye shi aka sa shi a kafin akwati aka rufe musulmi haka suna gani aka kwace musu gawarsa shi yasa in ka ce za ka auri kirista ba za mu ce maka haramun ba amma za mu ce maka ka tsaya ka yi tunanin gaba gaba kuma ba ka gano shi duk abin da baka hango shi ko karkace ka jira ne inda ka haska kana gani kana cikin tafiya sai tocin ka ya mutu sai ji gaba da tafiya kai ma ka ci a ka tsaya ka gyara tocin in babu kuma ka jira sai kana ganin gaban ka kana cikin tuki a mota sai wuta ta dauke gaba daya baka ganin gaban ka yake ji gaba da tuki a duk inda ka tsaya ko gindin bishiya ko akan dutse ko ka tsaya a wurin ka jira sai haske ya dawo mutumin da baya hango gaba sai je a wurin da addinin su ba ɗaya ba irin wannan abin zai iya samun ka jama'an fahimta za ka kama abin da nace mu ba mu haramta wa mutum in ya ce sai ya aure ahlul kitabi ba amma kuma muna jan kunnen ka akan abin da zai iya faruwa idan ka ki ji ba za ka ki gani ba to shine malam ya ce duk lokacin da idan mutum yana kafiri da shi da matarka suka musulunta to aurensu yana nan ana fahimta ko ba a cewa sai an sake ɗaurin aure an yi auren a coci ko an yi auren na gargajiya ma ko ba ma kirista ba ne ma su dama ɗan gargajiya ne kawai mata zaga ne in ka je ka ɗauki wannan kike so ta zama taka al'adar ku in dai a al'adar ku haka ne to in ka musulunta shikenan auren ku ya kai ku ci gaba ba sai an zo an sake raba goro ba saboda musulunci yana girmama aure in dai an ce aure ne to yayi in kana musulmi ne to aure sai dai kai irin tsarin musulunci amma in kai ba musulmi ba kai abin da ake kira aure to in ka musulunta auren ka yana ana fahimta wannan da kyau to shi ne mala yake cewa idan kuma kiristoci guda biyu miji da mata sai mijin ya musulunta to shi aurensa bai mutu ba tunda ita matar ba kitabiya ce ai kuma ya halatta auren ba kitabiya ana fahimta ko amma idan ba irin wannan ba to duk lokacin da miji ya musulunta ita matar kuma tana wani addini in dai ba kiristanci ko yahudanci ba to auren ya mutu haka ita matar idan ta musulunta auren ya mutu da miji kuna fahimta shi ne abinda malai yake gaya mana nan idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya musulunta to ɗayan shi kenan auren su ya mutu da shi to amma malai yake cewa idan mutum ya musulunta ko matar ta musulunta ba aure ya mutu ba a lokacin da aure ya mutu nan matar tana cikin idda kafin ta gama sai mijin daga baya sai ya ya musulunta to shi kenan ba sai an sake auren ba wancan auren da ya rushen nan dama ya ɗan tsaya ne sai ya sake dawowa abin shi amma in ta gama idda to sai dai ya sake aurenta bayan ta musulunta shi kuma nan sai an yi aure fresh an gane bambancin haka kuma ita matar idan shi ne ya musulunta ita ta ita musulunta sai auren ya mutu to idan kafin ta gama idda ta musulunta shi kenan sai ta koma gidansa a ci gaba da zama sannan kuma malam ya ce duk abin da mutum ya ba wa mace sadaki a lokacin da suke kafirci ta ci halal ɗinta ko halal ne ko halal wanda suka yi aure aka ce sadakin kare ne ko alade ko kwalabin giya ba ana haka ba kenan auren ya yi a haka kuma don ta musulunta ba za a ce za ta kwace mata kayanta ba abin da da aka bata ya zama halal sai dai in a yanzu ne abin yana nuna haram wannan tarabi shi kamar giya ko alade amma in ta riga ta ci ta ci halal ɗinta ya wuce an fahimta ko idan dai baka riga ta karɓa ba ne kuma abin haram ne kamar an yi akan zai bata alade ko zai bata kwalabin giya kuma sai suka yi musulunta bai riga ya biya ta ba har yanzu tana bin sa bashi to har yanzu giyan zai bata aladen zai bata ko karen a'a sai dai a mata kuɗi ita matar sai a ce daidai kamar ki yanzu ko a lokacin da ya aure ki in musulma ce kuɗin sadakinta zai kai kaza to sai a ce ya biya ki ya biya ta wannan kuɗin an fahimta wannan idan an tare kenan in ba riga an tare da kuma kaga rabin sadaki ne dama sai ya ba ta rabin idan an rabu kenan idan kuma ba a rabu ba to shi kenan dama ta riga ta ce sadakinta musamman in dai sun tare to fasalin nan ko malam yake cewa idan an ji sharuɗan da sai ka cika kafin ka iya auren baiwa to idan mutum da ya auri baiwa shi ba musulmi bane bai cika sharuɗan ba sai musulunta ta sai a ce a'a ka rabu da su amma idan ya cancanci auren baiwa sai ya musulunta to nan ba za mu raba shi da su ba amma sai dai ya ɗauki iya wanda ya halatta gare shi an gane sai dai ɗauki ɗaya an fahimta amma ya cika sharuɗan kamar yadda muka ji a baya a yana da daman zai iya auren har zuwa hudu ma an fahimta ko to anan ɗan ƙarin bayanin da zan yi mana shi ne dangane da maganar idan mutum yana da mata da shi da ita duk ba musulmai ba ne sai ita matar sai ta musulunta ana ganewa ko shi mijin sai ya musulunta aka ce zuwa lokacin da iddarta zai kare aka ba su dama idan ɗayan ya musulunta shi kenan auren su zai ci gaba amma idan ɗayan bai musulunta ba ta gama idda auren ya mutu amma za mu kirga mutuwar auren tun daga ranar da ɗayan ya musulunta ne tun daga ranar ku gane abin da ake nufi a to da lokaci da shi to ba zai na kama suna ba miji da ita matar ana fahimta suna kafirci sai mijin nata sai ya musulunta sai ya zama muhammadu yanzu muna wani wata muna watan shawwal a watan sha'aban wanda kafin ramadan din nan shi sai ya musulunta mijin sai muka yi ramadana da shi ke ba za ki musulunta ta ce ita ba za ta musulunta ba zuwa yanzu nan ta yi da ta gama jini uku ba ko tana cikin mai idda ce har yanzu muna nan muna jiran ta sai sai sai ce kai na idda zan musulunta tana musulunta ta ce ki koma gidan mijinki ba sai an sake aure ba kuna fahimta haka shi ma mijin idan matar ta zo ta musulunta a wurin mu tana musulunta sai mu raba ta da ita da mijin sai mu ce ta zo ta zauna anan. ba za ta koma gidansa ba dan ba za ta zauna karkashin kafiri ba zuwa yau nan da muka yi magana ka gama ta gama jini uku ba misali saura sati biyu ta gama sai mijin sai zai ce to ni ma na yadda zan musulunta ai eh ita matar ta ce ta ce za ta musulunta tana musulunta sai ta ce ki bi mijinki aure yana nan kuna fahimtar wannan magana to ita ko shin ba wanda ya yadda ya musulunci ɗayan da ya musulunta mu raba su da ita tana cikin idda ko shi ko ita ɗaya yana musulunci ɗaya yana kafirci sati biyun da muke jiran nan ya zo iddarta ta kare kenan da iddarta ta kare a lokacin daga yaushe za mu kirga mutuwar inda an dawo da auren ba batun kirga mutuwar aure tun daga baya a inda ya musulunta ko ita musulunta ba kawai za mu haɗa su bane amma yanzu tun da ba wanda bai musulunta ba auren ya mutu to za mu kirga mutuwar auren daga yaushe ne daga ranar da ta gama ita ko daga ranar da ita ta musulunta ko shi ya musulunta sai mu koma kirge daga can baya sai mu ce tun daga ranar da ya auren ya mutu da haka yau ta gama iddan idan ka ce sai yau ne auren ya mutu ai yau din da yake nan za ta fara idda kun gane magana yawwa to labarin da nace zan cika da shi shine wato yadda wafa'i na soyayya yadda musulunci yake daga kafa akan wannan saboda yadda musulunci yake girmama soyayya in dai akwai ka, addini shine kan gaba amma kuma addini baya rubuta soyayya sai dai addini ya yi gaba soyayya sai ta biyo baya amma ba zai rubuta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa guda bakwai uku maza uku mata ƴaƴansa maza guda guda guda uku nan dukan su sun mutu suna yara amma ƴaƴansa mata guda huɗu dukkan su sun girma ya mutu aure babba daga cikinsu ita ce zainab bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dora daga cikin malamai suka ce wannan zainab din yar nana khadija ce ita ce ta wadda ta fara kai ta daki daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bina da ta zo sai ta aurar da ita ga ɗan kawun ga ɗan halarta halarta ita ce ‘yar uwar mahaifiyar ‘yar uwar mahaifiyarta a'a abin nan yar uwar mahaifinka ne yar uwar mahaifiyarka kai da ta zo sai ta auren da ita ga ɗan yar uwarta ita kabila yar uwarta sunanta hala tana da ɗa sunanta abul as sai ta ɗauki yarta zainab an gane sai ta bayar da ita aure gawa ga abul as abul as sunan kuma ɗan yar uwarta ne ina ce ta bayar saboda bayar da misalin da ya fito amma waye ya bayar manzo Allah sun salama tun da shine uba kuna gane magana da aka yi aure wannan auren an yi shi tun ana jahiliya tun kafin musulunci tun kafin a ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabta kuna fahimta saboda ai wato ita in ana yin aure da wuri auren su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kai shekara goma sha biyar kafin a bashi annabta to kaga yar har an haife ta har ta kai aure kenan kafin shi ya zama annabi ka sai aka hada su aure a cikin jahiliya sai suna da wani abin a cikin jahiliya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai sa Zainab sai ta karbi annabta sai ta karbi musulunci mutum kuma Abul As sai shi ba zai musulunci ba kuna bayinta lokacin waɗannan ayoyi na raba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sauka ba za ka ce suka ci gaba da zaman su annabi ya bar su ana nan ana nan ana nan ana nan har manzon Allah sun sarama ya zo yin hijira zuwa Madina da ya hijira zuwa Madina sai Zainab ta ce mishi za ta bi babanta sai ce a ba za ki je ba to tunda babanta bai sa ta dole ta bi shi ba kuma ita kuma tana son mijinta mijinta yana son ta sai suka zauna abun su a maka kuna ganewa abul a har yanzu ba musulmi bane da aka zo shekara ta biyu bayan hijira an zo yakin badar mushrikai na maka shi wannan abul as na dan kasuwa ne mijinta yana zuwa fatauci duk yawanci in za a yi tafiya yana cikin wanda wasu sai zama yana cikin rundunar waɗanda suka tafi aka yi yakin badar ana ganewa da aka tafi aka yi yakin badar ai an ci nasara an kashe wasu an kama wasu cikin wannan da aka kama a matsayin fursunoni yaki hadda abul Af, shi kuma surukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kamo shi aka zo aka baje kolin su ana cewa to ko dai kisa ko fanka wanda yake da kuɗi ya fanci kansa abul as bai da wani kuɗi yanzu a ƙasa da zai iya biya amma zainab ɗar manzan Allah tana son mijinta shi ba musulmi ba ne amma suna da na yanzu saboda ayoyin haramta rabuwa haramta zama ba su sauka ba don haka sai ta bayar da kuɗi da kanta ta ce a fanshi mijinta daga cikin kuɗin da ta bayar hadda zinariya ta warwaronta wanda mahaifiyarta ta bata na kayan aure wanda warwaron shi kuma na ita na na kabiza da aka zo aka kawo kaya ana nuna wa manzan Allah ta salama ga kayan wani ga kayan wani sai ya ga wannan sai ce wannan fa sai ya gane wannan awarwaron matar ta ne Khadija wanda aka kai yarsa da shi gidan aure sai ce wannan fa sai aka ce ai Zainab ce yarka ta aiko don a fanshi mijinta sai manzon Allah ta salama ce to ina roƙon ku alfarma ya tuna da soyayyarta da Khadija ya tuna kuma da tsananin soyayyar yarsa ga wannan mutum sai ji tausayin yarsa sai ce ina roƙon ku alfarma wannan abun abun wuyan ne ya fi ƙarfin a ce a shigar da shi cikin kayan ganima ku ba ni dama mana in karɗe shi in mayar wa ƴata kayanta kuma a fanshi wannan wannan yaron sirgina sai suka ce a ah, manzo Allah sai inda kace ce a ah, ina da nan dama ne in kun ban dama saboda siyasa irin ta manzon Allah sun sa in yankin kurshi magana ta kare amma siyasa ce ta ta sai ce ina roƙon alfarma a ah, mun yarda mun yarda sai manzon Allah ya kalla yake ya ce tashi ka tafi anya yafe ka sai mutumin ne ya tashi ya koma mata da abun wuyan sai manzon Allah ce tunda mun maka alfarma ni kuma ina so in ka je ka dawo mun da yata ta dawo gida amma in har kana tare da yata kuma ba za ka ji kunya ba za ka zo ka yaƙi ni kai wannan ina ganin kamar baka kyauta ba in ka je ka dawo mun da yata manzon Allah bai ce ya kashe aure ba shi kuma da yake mutum ne mai alkawari da ya je sai ya ce babanki ya ce in tura ki gida da aka ki je gida sai ta ce to bai ce ya rabu da ita ba ita ba ta ce ta rabu da shi ba suna koke koken su na soyayya amma yanzu addini ya zo ya fi karfin soyayya sai ta yi biyayya sai ta koma wajen babanta sai tana zaune a gida abin mamaki shine tun daga shekara ta biyu bayan hijira har aka zo shekara ta takwas bayan hijira shekara shida ke matan nan tana jiran wannan miji shekara nawa shida yana can yana ta kafircinsa shi ba zai zo ya musulunta ba kuma bai dawo ya nemi matar ba amma kuma bai sake ta ba saboda yana son ta ita kuma bata ce sake ta ba don tana son sa bata ce manzon Allah a koma ba don Allah bai yarda a haɗu ba kuna fahimta sai ita shi abul al bayan an yi fatu makka sai ya zama yana daga cikin waɗanda su da yake ya samu fatauci ya iya kasuwa ana haɗa masa kuɗaɗe na 'yan kasuwa a garin su sai tafi ya je ya yi tsari ya waye in ya gama kasuwanci sai ya dawo kai jarin kaza ka ban an tsaye kayan kaza an kashe kaza ga sauran kuɗin kaza yi barka haka zai rarraba sai aka tara masa kuɗi da ya tafi tare da kafirai sai suka haɗu da tariyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yaki sai suka taru aka gwamza sai aka ci yaki sai aka kwashe kayan sai zama ganima sai aka dawo da kayan madina shi ko ba a kashe shi ba kuma ba a kama shi ba kuna fahimta sai shi sai ce a a a bai ci na zama ba saboda shi an bashi kayan amana sai bi su kawai yana zuwa madina zai iya zuwa a bashi kayan yaki da ya kwace ya kwace kaya yana zuwa sai da wajen matarsa yace na zo neman alfarma ta ce wace alfarma za ka nema ba a maka ba yace ina neman alfarman mafakar siyasa a karkashin ki ce na baka ni yar manzon Allah ce ai sallallahu alaihi wasallam sai da ta bari manzon Allah yana sallah yayi kabbara Allahu akbar kowa ya shiru kenan ba magana ko sai ta zo ta ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ina sanar da ku cewa Abul As ya zo neman alfarma kuma na bashi alfarma don haka ya zama wato ya zama mai asylum ne ne da Hausa ya samu mafakar siyasa don haka ba wanda zai taba shi kuma manzon Allah ya sa doka duk musulmin da ya ba wa wani wato mafakar siyasa dole a bar shi ya zauna shi kenan sai aka bar shi ya zauna a cikin garin madina kyauta gashi abokin gaba amma ba wanda zai taba shi ko bai musulunta ba sai zai samu manzon Allah ta sallama ya ce to ni fa matsala ta ita ce kayan mutane ne a hannuna ba kayana bane kuma gaskiya ni ba zan iya koma musu a haka da kayan nan da sahabbanka suka kwace kuma in je in ce musu wai an kwace ba sai dai ka sayar da za ka yi da ba. to kuma kaga ya je alfarma ta wurin wa ta wurin yar manzon Allah sallallahu salama. ita kuma ta nemi alfarma wurin babanta manzon Allah kuma yana son ta sai sake tara sojoji da yan yaki da sauran yan gwamnati da masu bada shawara ya taru sai ce ina neman alfarma kun ga wannan yaro gashi da yaron kirki ne mai alkawari mun yi alkawari ya dawo mun da yata ya dawo mun da ita sannan kuma yaro ne mai amana a cikin kafarai kullum suna tara masa kuɗi ya je ya kai daga cikin wannan kuɗin ne kuka je kuka yi aiki na halal din ku fai'u ne ya halatta amma ina neman alfarma ku taimake ni kuɗin sa a kirga nawa ne ya kuɗin da suke sa a bashi in kunyar na in ba ku yarda ba kuma Allah ya halatta muku ku raba suka ce ya rasulullahi ai abin da kace shi za a yi ya rasulullahi mun baka wannan alfarma a ah, to nagode nagode nagode ya ka tattara kuɗin shi aka bashi alfarma nawa aka mata kenan biyu sai juya ya koma maka yana zuwa ya ce ku zo nan jama'a kai kudin ka nawa ka zaga kudin ka kai kudin ka nawa da an yi yaki an kwace kaya kun samu labari eh to na je na samu na karɓi muku kayan yace abin da ya sa na muku haka shine da na je na ga kyakkyawar mu'amala na yi niyyar zan musulunta amma in na musulunta kayan zai zauna a can kuma za ku yi tsammani dama na musulunta ne don in ci kayan ku amma ni ba zan ci kuɗin kowa ba to yanzu ina sanar da ku bayan na baku kuɗin ku ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya musulunta ya juya abin sai koma madina manzo Allah ya dauki matar ba ku tafi shi ne ake sabanin cewa shin sake aure aka yi ko ko manzo Allah ya bashi matar sani to kaga wannan shine alkawari na soyayya amma addini yana sama da shi haka duk yadda kike son wani ki jira shi da musulunta duk yadda kake son wata ka jira ta musulunta in ba zai musulunta ba ko ba za ta musulunta ba ka haƙura saboda wannan soyayyar tana da girma amma ba ta kai addini girma ba kuma duk yadda kake son ta ko kike son ta bai kai Allah ba a wurinka ka fi son Allah sama da yadda kake son sa ki fi son manzon Allah ta salama sama da yadda kike son wanda kike so ki aura an fahimci wannan to wannan shine a cikin wannan kisa akwai bayanai da yawa amma lokaci ya ƙare to haka a nan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh